قد رأيت قلت رأى رأيت to an bar shi haka hmm. Hmm? a layi na ma rufe yi ko dai gobe ko kuma ka kanta eh. in aunon ya doka ita ce a na uku inda ka kwana saba'in ɗaya eh, da uku daga ina sama gaba ɗaya har da guntun layi to faɗo shi eh kamar yadda ake ganin wata ala tauraro mai faɗowa a sashi ba da kana kallon tauraro akwai tauraron da ke faɗowa abin da ba a faɗuwa ba faɗuwa ƙasa ba a daina ganinsa. sa yadda rana ke faɗuwa eh, wata ke faɗuwa saurari ma haka ne to wannan wanda suke faɗa gidajen mutane wannan gidan yana ta tafiya yana ta tafiya girman sa ya kai girma ƙarshen ta yi guda na ganin sa sai can wasu shekaru za ya sake bayyana Hmm? jambango mai rami mai kororo kamar five eh, eh, aina da rami wa kadarawa ibn abid duniya min hadithi yazid ibn haro an hamad ibn salamata an ikramata an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لقصرا من لؤلؤي للي الجنة والله أكوي وليدا نا الجنة لؤلؤين ليس فيه الصدع بات آجي واسكنسا ولا وهن كما بايا رولي أجي زي بركي لا وهن أعده الله عز وجل لخليله إبراهيم وأنا لي عشي لا إبراهيم ولا الخليل وفي الصحيحين من حديث همي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة ناشق الجنة فإذا أنا بقصري da na shiga sai min zahabi gidan zinariya shi annabi ya san zinariya fa qultu liman hadal alqas wannan gida nawa yi qalu li shabin min quraish na wani matashi ne daga cikin quraishawa fa zanantu wa na dauka ni ne huwa fa qultu wa man huwa wane ne wannan matashi qalu li umar bin al-khattab idan eh, sai sadaka Allah la tasalu an ashiya ko mu dunin ka tambayan abu tambaya da sai ka je ka samu ko ga ai sai ya ji haka nawa ne ne yana zama ke na Muhammadu sai ba ce ba ta gana ai yake ta gargadi ku daina ka kagule ku daina kakule kakule baka san inda kakule kakulen ka zai kai ka ba duk da shi ƙarshe nashi a wannan wa huwa fihi ma min hadisi jabir wa labdhuhu fa ataitu ala qasarin murabba'i gidan kwana sa hudu tsawonsa da faɗinsa duk ɗaya musharrafin من ذهب ميدار مربع مشرف تنهى السماء يا رجا نزيناريا وقال ابن ابي الدنيا حدثنا شجاع بن الاشرف قال سمعت عبد العزيز بن ابي سلمه الماجشون عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا فيها كسر أبا سيقا ونجد فريد صر قال قلت لجبريل من هذا القصر wannan gidan قال لرجل من قريش فرجوت أن أكون أنا فقلت لأي قريش قال لعمر بن الخطاب to wai sai ga yanzu Umar ne ake har an samu jama'an da ke zagin har an samu waɗanda suke cewa ta hanyar tsine masa za su samu aljanna sai ga wani can shi ya zo zai kashe shi a kashe shi shiga aljanna ya kuma aiwatar ba magana ce ba jita-jita a'a a aikata ya aikatar sai ga wasu a duniya suna bukin murnan kashe shi da darajanta wanda ya kashe shi duk shekara to me ike wannan ne ta bakin na ku boye isa mu musulmai ne me ke samu musulmai ne haka akwai dalili rashin karatu na ɗaya daga ciki tun da yanzu misalin za ka ce to ai muna karatu mu nawa ne nan in ka duba misalin yan angon na mutum nawa ne Mala Umar ba ɗan can yake bakin rafi ko ban san gidan shi inda yake ba kai ka san yadda da ta yake ba ɗan gwanan ne ba hmm? na anguwa wanda layi layi layi ɗaya ne daga wannan layi ko wancan ya wuce nan zuwa ita har mota yake hawa a kafin ya zo <laughs> to shi mai magana ya kaga ba nan yake shi ba gidansa sai ka kusa fita kin kiran hmm? a ah, kai duk da kuma haka ɗin za a yi ta guda nawa yanzu Allah ya a yi san ta suna nawa ne to ko da ma haka yin? Eh? <laughs> Malamuru daga Abuja yake dan Abuja ne yanzu zaman sana Abuja ya fi na nan ya dawo amma ai ba a faba da shi ba tukuna ana nan dai ana ganin za a bashi masauki ne ko ba za a bashi masauki ba to wancan shi kuma ina jin sai ka tafi ka tsallaka kwalta ka fake tsallaka a wannan ka haura wani rami ka wuce wani rami can ya samu wani tsakanin wasu ramuka a gidan shi <laughs> ai babu ko ka sani na da ne babu ai yanzu ni gidana sai dai za ka nemi gidana tafi makabarta can anguwan su um, son kana na nake kama fuloti nake kokari a sayar min a wurin tunda ni yanzu ban bukatan wancan makabarta ta bashin nan nake su, an kun yarda eh? ban ji ba a ah, ta wani dalili Lidi dai ina raina ya kwanta da nan Thank you. nan din ce magana to ayya to ina da ikon kai na gobe da ni ne san je can yanzu jin shi kace ni kadai ta zuba sai kun kai ni ba eh ba da ana sani abin da yake ana warwarewa amin sai dai Allah ya tsare ku eh Allah ya tsare ku baka gani ba yanzu Umaru da ije ice ice ice ina son abun na shi a ɗakin annabi aka je aka roƙi mai ɗaki ta yi kuka ta yi kuka ta ce gaskiya da ita ta yi niyya abu ne ta aure amma yanzu za ta fifita umaru da wuri ta ba shi wuri daga tun da an ka binne umaru auren ba za a binne ta wurin ba amma da ta so ta kwanta aure ita da mijinta amma yanzu tun da yake aka nan ta fifita umuru da wurin kaga za ta kwanta da mijinta da babanta wurin to amma yanzu tun da yake haka ne ta fafa ita a kai ta makabarta a kwantar da umar a wurin sannan ya sake kiran ɗan ya jaddada masa idan ka je kai na mutu ka ɗauki gawa na ka wuce gaba ka je ka yi sallama ka ce sarkin mummunai na neman iso in ta ce ta yarda ka sami in ta ce a'a kuma da neman kawarta to haka haka ga tattalin ce ni je in je kun yadda na riga na muku wasiya na mace ku da haka don kun yadda nan wurin na zaɓa nan nake so in dai na mutu a gare kada ce in na mutu wani gari sai an dauko ne an kawo ni Allah bai yadda ba ga Umar bin Al-Khattab wa hada in kana mahfuzan محفوظا فبياضه نوره وإشراقه وضياقه والله أعلم يجي يجي أي لعمر لعمر بن الخطاب وهذا إن كان محفوظا إن يزم حديث محفوظين تندى كوي كنجي كنجي فبياضه نوره كانت وإشراقه شيني حسن وضياؤه والله أعلم وقال الحسن قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي ba mai shigarsa sai annabi aw siddiqun aw shahidun aw aw hakam aw aw hukum adali aw hakamun yana mai ɗaga muryarsa a wurin wa qala amash حدثنا مالك بن الحارث عن المجيث أم آه، مجيث بن سمي قال إن في الجنة قصورا أقوي جدا جاء الجنة من ذهب وقصورا من فضة وقصورا من لؤلؤ وقصورا من ياقوت وقصورا من زبرجد وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال إن عدن على الجنة منزلة من له دار من لؤلؤ wanda ke نلؤلؤ واحدة منها غرفها وأبوابها روى البيهقي من حديث حفص بن عمر قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عن عطاء عن ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ان في الجنه لغرفا اقوى wasu جاء الجنه فاذا كان ساكنها فيها اما fiha in mai cikin alaihi ma khalfaha bayan gidan yana kallon abin da ke bayan gidan je aka faɗi sa wa idza kana khalfaha in yana bayan gidan lam yakhfa alaihi ma fiha qila liman hiya ya rasulullah qala liman ataba al kalam sa da mummunai musulmai ya daɗa da magana baya yi wa mutane gautsi بقاكم مغانغنو وواصل الصيام واطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس نيام قيل أكشع ما وما تيب الكلام قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر wannan kalmomi fa innaha ta'ati yawmal qiyamati muqaddamati gaba-gaba wa mujannibati wa muakkibati qila wa ma wisalu siyam so sadar da azamin fa qala man sama shahru ramadan ثم أدرك شهر رمضان fasamahu قيل وما اطعام الطعام قال من اعطى اياله وند يشير ده اياله سوى اطعامه قيل فما افشاء السلام قال مصافحة أخيك وتهيته قيل وما الصلاة والناس نيام قال صلاة الإشاء الآخرة to wannan shi ne, amma wannan ba zai ta yi ce to ashe yadda muka ɗauka ba haka ne ba da shi